هيأ قلوب أوليائه للإيمان وكتب وسهل لهم في جانب طاعته كل نصب فلم يجدوا في سبيل خدمته أدنى تعب أحمده على ما منحنا من فضله ووهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حزم الأحزاب وقلب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه الله وانتخب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أبو بكر الفائق في الفضل والرتب وعلى عمر الذي فر الشيطان منه وهرب وعلى عثمان ذي النورين التقي النقي الحق على صهره وابن عمه في النسب وعلى بقية أصحابه الذين اكتسبوا في الدين على فخر ومكتسب وعلى التابعين لهم بإحسان النجم وبرق أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون إلا بتقوى الله وذلك بفعل أوامر ربنا واجتناب نواهيه ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله من مساكين المدينة يجلس الله صلى الله عليه وسلم قد, قد أغلق عليه الباب وبيده يعود ينكت به الأرض وقد هوى بمرافقته أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فإذا بباب البستان يطرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى قم فافتح له وبشره بالجنة <clears throat> فقام أبو موسى وكله شوق لمعرفة من هو هذا الرجل المبشر بروح ورضوان ورد راب غير القضبان فتح الباب فإذا هو يا الصديق أبا بكر فبشر حمد الله ثم دخل وأغلق الباب ثم الباب مأوجا ثانية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي موسى وبشره بالجنة فقام أبو موسى تسابقه خطواته يحمل هذه البشارة التي تتمناها كل نفس ففتح الباب فإذا هو أمام عمر رضي الله عنه فبشره بالجنة فحمد الله ودخل وأغلق الباب ثم ترك الباب مرة ثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى قم فابته الباب له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فقام أبو موسى ففتح الباب وبشر هذا الرجل بالجنة ولكن قبل ذلك ابتلاء أصيب يصيبه فقال الرجل الله المستعان وعليه التكلان اياتها ترى أيها المؤمنون من هذا الرجل الذي مشى في دنيا الناس وهو يتيقن أن مستقره جنة أرضها السماوات والأرض أعد للمتقين من ذلكم الرجل الذي تلقى خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر والاحتساب نعم يا عباد الله نقف اليوم مع خبر الغني الشاكر والحي الصابر مع رجل ألف الناس وألفوه وأحب أصحابه وأحبوه كانت حياته حياة للناس وموته فاجئة سوداء وفتنة دهماء وأحد العشرة المبشرين وخامس السابقين الأولين كان عادئ أربعة دخلوا في الإسلام إنه أمير البررة وقتيل الفجرة إنه ذو النورين وصاحب الهجرتين ومن اشترى الجنة مرتين الصحابي الجليل عثمان الخير والحياء والصدق والإيمان والبذل والترحية إنه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين فماذا أسانا أن نأخذ من سيرته وماذا أسانا أن نقول عن رجل خصه النبي صلى الله عليه وسلم من بين الناس بسنتين من بناته وفلذات كبده وكان له مع نبي الله أقرب نسب وأكرم سبب حتى لقب بذي النوعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه عباد الله لن نرفع بن عبان بذكرنا لفضائله بل نحن الذين نرتفع إن تعلمنا بعض مآتمه فإذا كنا لن نوفي عثمان بعد حقه في دقائق معدودة فلا أقل من أن نمر على قليل من كثير من صفحات حياتي عباد الله فالقصص فيه مثيرة وبسير هؤلاء تزداد الأمة ثباتا وحزما وهدى وعلما وهمة نحو المعالي وعزيمة تزيل الوهن والتواني فاقصص القصص لعلهم يتفكرون إن هذا الرجل رضي الله عنه حكم المسلمين بالعدل والميزان اثني عشر سنة وكثرت في أهده الفتوحات واتسعت دولة الإسلام وجمع الله به ما اختلف إليه الناس كفاه شرفا وسؤددا أن جمع القرآن الكريم على حرف واحد أنه جمع القرآن الكريم على حرف واحد ونشره في كل الأمصار فقد كان ابن عفان حين الطبع سهل المعاشرة تألفه القلوب وترتاح له النفوس الحلم والكرم الحياء والإفة خصال كريمة وأخلاق نبيلة جمعها عثمان رضي الله عنه اجتمع له القلوب أحبه جيرانه ورفقاؤه وأقاربه وأشيرته حتى أن المرأة من قريش كانت تركس سبيها الصجير وتقول رب قريش لعثمان أحبك والرحمن عباد الله هذه الخصال الجميلة جديرة أن تبصر ولذا كان عثمان رضي الله عنه من أوائل من أرد عليه الصديق الإسلام لأن شخصيته كانت سهلة فما كاد الصديق ينهى أرض هذا الدين الجديد حتى امتلأت عينا أثمان منه وقبله وصدق به وشهد الشهادتين فتحول ابن عفان من خيار أهل الجاهلية إلى خيار أهل الإسلام هذه الألفة بقي دماء عثمان طوال حياتي في صغره وشبابه وشيبته وكهولته حتى بعد أن تولى الخلافة وهو ابن السبعين بقي على بساطته وحيائه ودماقته فلم يطجيه المال ولم تغيره الرئاسة بل كان يسمع الكلام المؤذي والقول الكاذب فيه فلا يزيده ذلك إلا صبرا وحلما يقول ابن عمر رضي الله عنه قد عابوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما آبوه عليه نعم يا عباد الله عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه سمع القرآن قضا طريا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشوق لآيات التنزيل سماعا وحفظا وعملا وتطبيقا وكان عثمان أحد الصحابة القلائل الذين حفظوا القرآن كاملا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا وهو الذي روى للأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه عثمان بن أبان لم ينتهي بتجارته ولا بخلافته عن كلام ربه بل كان لفيق القرآن ونديمه وفهره وفهيره ومن أقواله المأثورة لو طهر قلوبكم ما شبعت من كلام الله عز وجل وقال أيضا إني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه في المصحف وكان يقول حبب إلي من الدنيا ثلاث إشباء الجياء وكسوة الأعيان وتلاوة القرآن بل شهد له زوجته يوم قتل فقالت والله لقد كان يهوي الليل بالقرآن في ركعة وكان ابن عمر إذا تلا قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قال ذاك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عباد الله نحن سوف نعيش في سيرة هذا الرجل الكريم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاقتداء به وأن يتقبل الله لنا ولكم جميعا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر كيد أعداء الدين وأهلك اليهود والصليبيين والشيوعيين وجميع الزنادقة والملحدين اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي كل مكان في بقاء الأرض اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وجعلهم هداة مهتدين واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين اللهم لا تأخذنا ولا تؤذبنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام راكدين ولا تسلد علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه عباد الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشدا ga watan jimadar ula hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Bakwai ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da biyar. Muna wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Guni da ke lokacin garin Zariya jihar Kaduna. a ƙasarmu ta Najeriya Allah ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya ka kauda mana dukkan fitina barinmu ya arhamar rahimi ‘yan uwa masu albarka mu ƙara jin sauran Allah domin ba mafita ba mafaka ba wajen gudu ba matsayara ba tare da takawa ba mu ji Allah da abin da biya umuce mu mu aikata mu nisanci abin da ya hana mu aya tana mana bishara suratul ahzab ta 71 tana cewa wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima bi al'umma ta bi Allah ta biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam albishir ta sami babban abu mai girma ba ta sami tsaro a duniya da ci gaba da walwala da abin da take fata a rayuwa lahira kuma za a ba ta ni'ima babba ta gidan aljanna bayan haka ya jama'an musulmi wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a lambu cikin lambunan gidan gidan na rufe annabi sallallahu alaihi wasallam da wani ɗan sanda a hannunsa yana ɗan cakala ƙasa haka tare da shi akwai abu musa al'ashari Allah ya kara masa yadda Ya suka ji ana kwankwasa kofar lambun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma a shi ka je ka shigowa ka ce ta bishara da gidan aljanna Allah ka samu dace abu musa ya tashi cikin farin ciki da shauki yana buɗe ƙofa don ya ga wane ne ake masa bishara da yaddan sai ka ci da saidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu al-khalifati awwal yayi masa bishara annabi ya ce ka samu gidan aljanna sayyidina abubakar ya godiya ga Allah ya shiga aka rufe kofa dina, abu musa ya tashi yana tahiya kamar kafarsa za ta riga shi saboda farin cikin an maɗan uwansa gishara da gidan aljanna bai san ma wane ne ba a ji ‘yan uwantaka ta gaskiya da babu hasada ya tafi ya buɗe ƙofa sai ya kaci da sai na umar ɗan hasab faruku harihil umma Allah ya ƙara masa yadda ya yi masa bishara da gidan aljanna kamar ya godiya ga Allah ya shiga majalisin habibihi aka rufe ƙofa bayan ɗan lokaci sai aka sake ƙwanƙwasa ƙofa Nabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce ma abu Musa, "Un faftahil baba lahu wa bashirhu bil jannati ala balwan tasibu. Ke ka ma mai shigowa ƙofa kai masa bishara da gidan aljanna akwai fitinar dai da za ta same shi kafin nan shi sai aka ce akwai fitinar da za ta same shi Allahu akbar Abu Musa ya cika umarni ya je ya buɗe ƙofa yema bawan Allah da ya gani bishara da gidan aljanna ya ce amma akwai fitinar da za ta same ka kafin ka bar duniya bawan Allah nan ya gode Allah ya ce taimako na ga Allah kuma gare shi muka dogara wane ne wannan bawa wanda ya tabbatar zai shiga aljanna amma zai rayu tsakanin al'umma kafin ya bar gidan duniya da jarabawa iri-iri da fitilu marasa kama wane ne wannan mutum wanda ya anshi umarni da labarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da gazgatawa da haƙuri da ihtisari wani bawan Allah ne wanda Allah ya wadata shi a rayuwa bai talauta shi ba kuma ya zumbuɗa masa cikakken godiya ga mahalicinsa wani bawan Allah ne wanda gaba ɗayarsa ya cika ya tumbatsa da kunya wani bawan Allah ne wanda ya shahara wajen haƙuri da juriya wani bawan Allah ne na mutane wani bawan Allah ne wanda a tarihinsa yana son al'ummansa suna ƙaunarsa rayuwarsa gaba ɗaya na al'umma ce wani bawan Allah ne wanda rasuwarsa ta zan wata fitina ce da ta auko marashiyan kama da ta kusanto ku da shi sayan mutane goma ne da aka yi masu bishara da gidan aljanna kuma na biyar cikin sabiƙun al'awwalina na huɗu a musulunta gaba ɗaya a musuluncin Allahu akbar shugaban bayi masu da'a wanda fajirai suka kashi yayi shahada zunnuraini kenan ana masa lakabi da zunnuraini ko ka gano shi wanda yayi hijira karo biyu habasha da madina wanda ya sai gidan aljanna so biyu so biyu so biyu za ka ji babban sahabi sayyidina Usmanu usmanin alkhairi Usmanu sarkin kunya Usmanu sarkin gaskiya Usmanu sarkin imani Usman wanda hannunsa ba ta ta rufe ba a buɗe shake. Sarkin kyauta, Usman gina Affan, Allah ya ƙara yadda da shi, sarkin musulmi. Na uku a kula fa'on rashidi, Allahu akbar. tarihin wannan bawa wallahi tarihi ne wanda take cike da abin lura da la'akari da wa'azi da darussa hmm, me za ka ce ma mutum saboda nagartansa wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya aura masa ‘ya'yan cikinsa haso biyu haso biyu ƙayya da umu kulsum kako ana maimaita surukuta ga mutumin kirki ne Allahu akbar kusancin shi da annabi bayyananne ne shi yasa har ake masa laƙabi da ma'abocin haske biyu ta haka tarihinsa in muka karanta falalarsa da darajarsa Allahi ba muna ƙara masa daraja ba ne mu masu karantawan ne za mu samu daraja da falala wanda Allah ya ɗaukaka ya riga ya ɗaukaka sajina Usman Allah ta'ala ya ƙara masa yadda kissarsa wa'azi ne tarihi ne abin lura ne kuma in kana karanta tarihin irin waɗannan bayi sai zuciyarka ta ƙara sabati sannan ta ƙara zabura zuwa aikata alkhairi sai ta sake cika da imani ta ƙara juriya da haƙuri ta ƙara himma zuwa ga muhimman al'amura kuma sai ka ji gaɓuɓɓanka gaba ɗaya inda da rauni ya gushi wannan bawa ya shugabanci al'umman musulmi da adalci wani shekara goma sha biyu Allah ta'ala ya ƙara masa yadda a zamaninsa an ci ƙasashe an kai musulunci daular musulunci ta ƙara faɗi ta ƙara bunƙasa al'umman da ja suke gaba dalilinsa suka koma masoya daraja da ɗaukaka ya ishe shi cewa shi ne wanda ya tattara alƙur'ani a harafi ɗaya wanda duniya gaba ɗaya yau suke karanta shi bayan ya sa an tattara ƙur'ani an rubuta kuma ya yi kwafi-kwafi ya aika ga ƙasashe da birane da lungu-lungu wannan ba ƙaramin aiki da jihadi ne ya ma musulunci ba da alkur'ani yana kira zan mahaddata ne ba a rubuta shi a suku ba Usman bin Affan mai saukin ɗabi'a mai kyakkyawan zamantakewa sai ya zan babba da yaro maza da mata kowa a mataki da matsayin rayuwa suna matuƙan ƙaunan sayyidina usmanu sayyidina usmanu mutum ne mai haƙuri da juriya mutum ne mai kyauta da karimci mutum ne mai kunya da sanin ya kamata mutum ne wanda yake kama kansa ɗabi'unsa al'adunsa dilla yabo ne sai dina usmanu Allah ta'ala shi ƙara masa yadda in kaga yanda makwabtansa ke ƙaunarsa balantana aminansa da dangi da makusantansa za ka yi mamaki ashe akwai irin wanda akan ƙaunace shi haka tarihi ya karantar da mu hatta mace a gida ta haihu in ta taimakanta cika masashinka to takan ce ƙaunanmu da ƙwarar shawa da musulmi ga usmanu haka nake son ka ya wannan ɗana yadda nake son usmanu ta kuma san mace da ɗanta irin cika masakin kaɗin nan ana ma yaro wanka ana masa ɗarawa ana ɗan carfe da shi da sai ta rinka kwatanta ƙaunarta da usmanu haka take son ɗan nan ta kogar so ya kai iyaka saboda kyawawan ɗabi'unsa wannan shi ya sa gaba ɗaya cikin sauƙi ya ga gaskiya ya gane gaskiya ya anshi gaskiya ya bi shirya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam don haka Sadina Usman yana na farkon da sayidina abubakar ya masa kallon islama ta hannun abubakar ya musulunta saboda sauƙin halinsa sayidina abubakar ya masa bayanin musulunci kafin ya rufe baki zuciyarsa ta cika da imani radiyallahu anhuma ya gasgata ya yi amanna nan take kalmar shahada sai rayuwa ta ƙara canzawa da ana ce masa khiyaru ahalil jahiliya fiyayye mare kama a wajen nagarta a jahiliya sai ya koma mai ila khiyari ahalil islami رضي ta'ala تعالى عنه وأرضاه wancan ɗabi'u na kunya kyauta girmama na gaba tausaya ma na ƙasa sanin ya kamata Allahi bai bushe ba tare da Usman a kuriciyarsa da girmansa har zuwa tsufansa sai dina Usmanu Allah ya ƙara masa yadda ya zama khalifan musulmi yana da shekara saba'in amma ba a ga canji a komi nashi ba kunyan nan sanin ya kamata nan yana nan kaman yadda yake sai abin da ya karu mutum ne attajiri mai dukiya wanda ake ce masa mai dukiya ba muna da dukiya ba amma yawan dukiya da arzikin da Allah ya yi masa bai sa shi girman kai ba kuma ko da ya zama halifa shugabanci bai canza ɗabi'unsa ba wanda da yawan mu, idan muna fama da babu sai akwai ya samu in ba a yi sa'a ba sai kaga an canza idan mu ake jagora muka zama shugabanni in ba a yi sa'a ba sai kaga ya canza in ka dubi rayuwar haka take wani kuna tare da shi ya share masallaci ya zuba ruwa a gwangwani a zo a yi alola amma yana kudi sai ya ga ya fi ƙarfin ya haɗa ka faɗa da talaka ba ka sake ganin shi balantana wuyo share masallaci Allah kaka ba mu dukiyar da za ta raba mu da da'a Sayyidina Usman shi bai canza ba kafin halifancin shi da bayan halifancinsa yakan ji maƙiya addini suna cutar da shi da kalmominsa da da kalmominsu da ƙarewansu. Allahu akbar wannan sai yake ƙara masa juriya da haƙuri hatta kai ma abdullahi dan umar Allah ya ƙara masu yadda dukkansu yana cewa kad abu ala usmana ashiya'an law fa'alaha umar ma abuhu alaiha wallahi sun zalunci Usman sun zalunci Usman sun aibanta shi da abubuwa daban-daban saboda zalunci wanda ba aibi ba ne Abdullahi ya ce na rantse da Allah da Umar ya yi waɗannan abubuwa ba mai aibanta shi kin jini daga maƙiya kasan duk mutumin kirki lalatacce baya kaunansa duk mai gaskiya mai son aikarya ya ba kaunansa yake ba shi kuma abokin gabanka ko ka kai hasken rana sai ya ce gawayi ne sai bayan da ka iya da shi sai ka bar shi da mahalicin ka su kai ma usman sahibul qur'an usman ya anshi ƙur'ani ya karanci alƙur'ani a lokacin da yake madararsa daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka shauƙinsa kullum akan ayoyin alƙur'ani ya karanta in ana yi ya saurara ya haddace ya fahimta sannan ya sa shi cikin aiki a rayuwarsa aka yi rayu radiyallahu ta'ala an yana cikin sahabbai ɗan kaɗan waɗanda suka haddace alƙur'ani da cika tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana rayu ya ko ba zai shiga cikinsu ba shi ya ruwaito mana hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake cewa khairukum man ta'allama al wa 'allamahu Wanda ya fi ku daraja duniya da kiyama matsayi duniya da kiyama falala duniya da kiyama wanda ya koyi alkur'ani kuma ya sanar da al'umma alkur'ani Allahumma ja'alna min ahli al dina Usmanu cikakken ɗan kasuwa ne. Cikakke kuma kasuwa gidi mai tausayi a kasuwancin shi da rahama. Da faɗin haka na san za ka tuna wasu abubuwa da ya auku gare shi. dina Usman kasuwancin shi da dukiyarsa bata hana shi rayuwa ƙarƙashin inuwan alƙur'ani ba kasan in kuɗi kuɗi in ba a yi sa'a ba sai ka ga ana haɗa sallah a haɗa a zuhud da la'asar da magariba da isha'i don a buge lokaci guda ana hidiman tara naira amma shi sayyidina usmanu ba maganan sallah ba dukiyarsa da kasuwancinsa ba ta hana shi tilawan ƙwa'ani ba sai dina usmanu ko da ya zama khalifa dindimin jama'a bai hana shi munajati da zancen mahalicin shi ba lin yana tare tamfare da alkur'ani abokin hirarsa abokin zamansa yana daga cikin ma zantuttukansa ma'asurat yana cewa lautahurat kulubukum ma shaɗi min kalamin azza wa musulmi da zuciyarku za ta tsarkaka wallahi ba za ku gaji ku kosa da karatun ƙur'ani ba a duk sa'an da kuke da kama. usmani kenan kuma yana cewa inni la akrahu an ya'tiya alayya yawmun la anzuru fihi fil mushaf ba abin da nake a rayuwa na a ce na wayi gari rana ta fada ban karatun Qur'ani ba wannan abu na cikin shi fiye da komai to ga mu dai muka kakkata mu da ramadana ramadana na cewa sai mu jefa a gafaka sai imarati sai baɗi sai baɗi kafalar rasulu ya ƙauni in mene ya rabbi inna ƙauni ta haza hazal ƙur'ani mahajura ta hazo hazal ƙur'ani mahajura Allah ya kare mu sayyidina Usmanu Allah ta'ala ya ƙara masa yadda ya ce shi a duniya abu uku aka sa mashi ƙaunarsu abu uku biba ilayya min ad-dunya salasun barkaji nan ne zaka san wane ne Usmanu kai ne kake so a rayuwarka yawwa to bari mu faɗi na usmanu ka kama da naka ya ce ishba'ul jiya. ba abinda nake so kaman in ga talaka wanda ba su da abinci in ba su su ci su ƙoshi an samun saurayyan wannan abu a zuciya haji na ɗaya na biyu wa kiswatul uryan in ga mutum cikin tsumma in mashi a san da a san ina jin daɗin wannan abu ina jin daɗin wannan abu ba ka da riga ko ba ta da sutura in suturce ta su kasan na uku watila watil ƙwa'an in ji ni ina karanta alƙwa'ani a ainihin kuma duniya ce mun daji a ji abubuwa uku da ya fi so a rayuwa ciyar da talakawa tufatar da su kula da marayi tilawan alkur'ani wai waɗannan ake zagi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi sa ranar da aka kashe shi ta'addanci matarsa tana cewa wallahi laqad kana yi al-layla bil qur'an haka sayyidina usman yana raya da ransa da al-qur'an sai kusan idan ya kusan wuciya yana raka da ya takira kan dama sallan dare an ta san tulil qiyam aksara min kasrat afdal min kasrat sujud Allahu akbar Usmani kenan Allah ya kafa masa yadda Sayyidina Abdullahi dan Umar Imamu sunna baina sahaba idan ya karanta wannan ayar amman huwa qanitan ana al-layl sajidan wa qa'ima yahzaru al-akhirah wa yarju rahmata rabbi sai ya ce za ka usman bin affan wane ne ya zama mai tsananin da'a talatenin dare sallah yana sujjada yana tsayuwa yana kira'a yana tsoron makoman saboda kiyama yana fatan rahaman mahalikinsa idina umar sai ya ce za ka usman bin afa. ba wanda ya ce wannan tuta sai Usmanu dan afa. jama'a mun dan soma ne da sauran magana game da Usmanu kai ma da ji ka san da saura rigidi yanda muka yi ba za mu iya ba shi haƙƙinsa ba sai dai mai manuniya wala Allah ya zama abin koyi gare mu da sauran al'umman musulmi ɗan uwa masu albarka kuna jin wasu fitintunu da ake neman mu da su da ƙarfin tsiya abokan gaba na gida da na waje babu abin da za mu fi sai mu koma ga Allah mu yawaita du'a'i ya Allah duk wanda ke nufin musulmi da musulunci da kaidi da makirci da kutun gwila da ta'addanci Allah duk inda yake ko a gida ko a waje Allah ka karya kashin bayansa Allah ka nuna mana iyakansa duk abin da ya mulmulo na shari'i Allah ka maida a kansa Allah ka nuna mana ayarka a kan waɗannan Amerika wanda suke neman ta'addanci a kanmu. Mutunci ne Allah ya gaya mana innal muluka iza da halukar yakan afsaduha wa ja'alu a izzata ahliha azilla. Haka suke, ya Allah, duk wani makiri da muke tare da shi Allah ka make shi. duk wani ja'iri gida da waje Allah ka tankwashe shi ka lankwashe shi ka nuna masa aya kai masa yanda kai ma ashabul fili damar mara ta jimiran, ka yanyana shi ka nuna mana iyakansa duk wani mushriki abokin gaba Allah ka hallaka shi duk wani ba Yahudan da ke nufinmu da shar'i Allah ka nuna mana iyakansa. Duk wani Kiristan da ke nufinmu da shar'i Allah ka nuna mana iyakansa. Da dukkan zanadika da mulhidun, Allah ka mana iyaka da su, Allah ka yi mana maganinsu, Allah ka yi mana kariya barin sharrinsu. Allah ka taimaki musulmi duk inda suke musamman musulmin Falastinu Allah ka agaza musu ka agaza mana Allah ka ba mu aminci a ƙasarmu gabaninmu Allah ka kyautata ɗabi'unsa da halayensa da ayyukansu Allah ka nuna masu gaskiya ka ba su ikon aiki da ita ka da su barin ƙimuwa. Allah duk wanda ke jagoranmu ko zai jagorantanmu nan gaba Allah ka samu a hannun mai tsoronka mai maka ɗa'a mai jin tsoronka wanda yake neman yaddanka domin kai ne mai jin kan masu jin kai da mu lafiya ka wadata mu da abin da lafiya za ta ci ka raba mu da fitina ma zahara min hawa ma fatan jama'a mai ta du'a'i a munasabobi da kuma kai a ƙashin kan ɗaiɗaiɗinmu abin da suke nufinmu da shari'i Allah ka juyar da shi ya zame mana alkhairi Allah ka an karar da shi wa gabaninmu rauninmu da abin da ya waje ba su tsaye don sai da ƙadangare ya tsage afuwan sai bango ya tsage a dangane ke samun wajen shiga da mu da shugabanninmu ma Allah ka raba mu da kwaɗayi eh inda kwaɗayi fa da walakanci idan za mu je muna roƙonsu su zo su yi mana kaza su zo su yi mana kaza walakanci zai zo mun kai matsayin da za mu tsayu da diga jikinmu tsakani da Allah don na ji wasu suna kukan za a daina taimako iri kaza za a dama wanda ya miƙa hannu ake miƙe ƙafa dole ya lankwashe dole ya lankwashe kuma ko dai a hausance bayan wancan kalman cewa ake koda wajen me yake hallaka wajen kwadayi ban kwaɗaici abin hannunka ba wani hanci za ka hora mani amma lokacin da nake son abin hannunka da ƙuriciya na da komai da lafiya na da komai sai na lalace jin da lallon ƙwashe, da ƙwanƙwan dare in zama kamar lauje saboda gaisuwa da bambanci da tumasanci da walakanci da zan gamu da shi wannan yana daga cikin rauninmu da shugabanninmu ba za mu barku ku je amerika la ilaha illallah kamar gidan aljanna wai ka ji mutane suna rikicewa wai wai za a hana su shiga amerika haka ce gidan aljanna lalatacciyar ƙasa mun san akwai salihai a cikinta wallahi amma da'ara bat a batil ne ba a yi a ciki wani sha'awa za ka yi kaje wannan waje kana mumini inda ba za ka je tallan musulunci ba ne Allah ka tsare mana imani akwai wata baiwan Allah da Allah ya wa suwa muna sata a addu'a Allah ya gafata mata Allah ya anshi bakuncinta da mamatanmu baki ɗaya. Allah ka sa goben mu tafi yau din mu kyau hanmu da mu da mu Allah muna roƙon ka ji kan iyayenmu da malamanmu da ƴan mu da sakarkaye mu da imani Allah kada ka bar mu da dabaran mu ko wayen mu ko hikiman mu ko ilimin mu Allah ka zanta da mu da taimakon ka duk inda muke a duk yadda muke ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى الصلاة يغفر الله لنا جميعا